وعلى آله وأصحابه ومن يهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أيضا النجدات kuma su ‘yan akidar Najdad. Kalafin Azarifa. Sai hukumi Ali Jimma. wato sun saba ma 'yan azarika game da hukuncin ahalin zimma kafiran amana ma mu ma'a mufalisihi wato kafiran amana da suke kasancewa tare da waɗanda suka saba musu su wane ne mukhalifihim kafiran amana da suke tare da mukhalifihim manhumul al-mukhalif manhum al-mukhalifun na eh? wanda suke tare da nafi'u azrak ko kuma suke tare da ahlus sunna a gare idan ya zama to ahlus sunna sun baiwa kafirai amana ko kuma wanda ya saba musu a wajen aqida ya baiwa kafirai amana su ya za a yi shin amanan ya faru ko bai faru ba na'am fal azariqatu qalu innahu la yubahu dima'u wato ɗan azariqa suka ce a'a ba a halatta cine nan su intiraman lizimmati saboda mutunta amanan kun gane ko da dai su kafiran ba san bambanci tsakanin mu ba sun dauka dukan mu gaba ɗaya mun kalmar shahada saboda haka idan wasu suka saba musu yan azari gadin to su za su cika musu amana kafirin amana da ahlus sunna suka bashi amana ko wanda sauran kawai suka bashi amana da sauransu su sun yarda a bar amanan kada a kashe kafiran eh allati dakhalu biha fi amani ahli islam wato wanda suka shiga cikin amana na mutanen musulunci da shi a cika musu amana bai bainama yaran najidatu ba hatta jima'i to kaga nan wajen yan najidat sun fi zafi a nan eh su kuma yan najidat su suna ganin kawai idan ya zama to ba nasu bane ya bada amana amana bai bada ba kawai ya halatta a zubar da jinin kawai magana za zuwa ce eh, ga kafiran amana a cikin saudiya malaman saudiya malaman suna ne suka bada amanan to su wa'annan suna iya kai musu hari su karkashe su kun gani kuna ganin irin abubuwan da ke faruwa a nisra akwai ainihin kiristoci na yan Kiftawa? coptic church to gwamnatin garin tuntuni tun fil azal tun zamanin abu musa ashari lokacin yana gwamna an ba su amana kafiran amana ne har yanzu kafiran amana ne larabawa ne kiristoci suna zaune a misira wanda ita hukuma ta ba su amana amma za ka ga kuma duk da haka sai ga wasu kungiyoyi daga cikin kungiyoyin musulunci sun kai musu hari an gani sun kai hari ga cocin sun kashe na kashewa sun yi kaza sun yi kaza kaga waɗannan sun doki fahimta nawa kawarij wanda irin kawarij yan najida ba ɗaliban nafi'u ba kaga ɗaliban nafi'u ga inda suke da zafi a kawai bangare ga kuma ɓangaren da suke da sanyi da sauransu kama ubiha jima'u man na fi qanatihim min al musulmi. kamar yadda aka halatta jine nan masu rayuwa cikin kulawansu daga cikin musulmai kun gani masu rayuwa ƙarƙashin kulawansu fa daga cikin musulmi jinin da ya halatta eh kun ji zuwa nan وكان من شأن نجدة بن عامر الحنفي أنه فرج عن نافع. يا كفن شيء لك شأن نجدة بن عامر الحنفي shi ya fita daga ya yi ba nafi'u bin azrak tawaye فخرج yuri da مع عسكره azari kati بالأزارقة yamma. sai ya fita daga yamama tare da rundunansa wato yana so ya riske yan azarika a yamama ka kumanta asalin khawarij da wato ɗaliban nafi ne azrak dukansu su gaba daya saboda da yayi tawaye sai yana so je riski masu wannan ra'ayi na nafiyu a can garin don ya canza musu tunani su zama to ɗaliban shi kun lura yana so ya riski a zarika a can ya mama liyastabira hum bima waqa'a bainahu wa baina nafi'u al-azraq don ya jarabe su aw liyastabirahum don ya ba su labarin abin da ya auku tsakaninsa da kuma tsakanin nafi'u al ya gaya musu ta abin da ya faru dalilin da ya sa ya mishi tawaye kila su wala su gamsu su bi shi fastafabalahu abu ba.